A yanzu haka dai, ‘yan siyasa a Najeriya na ci gaba da bayyana matsayinsu na shiga takarar neman mukamai daban-daban a babban zaben ƙasar da ke tafi a shekara ta 2023. Wani abu da ke matuƙar ɗaukar hankali shine yadda masu riƙe da mukaman siyasar a yanzu ke ƙoƙarin neman inda za su sake makalewa a jirgin siyasar ta shekarar baɗi. A nan jihar Neja dai akwai alamun za a yi karambarta. a tsakanin gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da kuma ɗan majalisar dattawan Najeriya daga yankin arewacin jihar Niger wato sanata Aliyu Sabi Abdullahi domin kuwa a yanzu haka kowane daga cikinsu ya nuna buƙatar shi na cewa lallai wannan kujera yake buƙata a zaben na baɗi ga abin da sanata Sabi Abdullahi ke cewa a wata zantawa da manema labarai. A'a, insha Allahu bisa bukatar al'ummar da nake wakilci ina cikin takara. kuma jam'iyyar ta apc jam'iyyar mu ta apc raɗin uh, gwamnan jihar neja zai fito takara wurin da kake menene tunaninka akai kana da wani magana ko fargaba akai ni ba zan ce komai akan wannan ba saboda ba wanda ya tuntube ni akan haka in lokaci yi ni da abin da na sani shine na shirya ina jiran a ce mu mu je mu sai fom kuma Allah da zan sai fom. Shi ma dai gwamna Abubakar Sani Bello ya shaida wa magoya bayansa cewa yana buƙatar zama sanatan bayan ya kammala aikin gwamna a jihar Niger. Alhaji Aminu Yusuf shi ne ma sakataren kwamitin yakin neman zaben gwamna Abubakar Sani Bello a matsayin sanatan. Eh wannan tabbas haka take kamar yadda kaji na gaya maka a tafiyan ma ni ne sakataren tafiyan takarar shi sanata na gona. To yanzu ya za ku yi da shi sanata Aliyu Sabi Abdullahi wanda ke kai yanzu eh, bayanai sun nuna shi ma zai zarce akwai wani sulhu da za ku yi tsakanin ku ko dai kawai za a kara ne don da wanda aka kada shi kenan. A'a ba ba haka ake ba kaman ka san yadda ka san APC tana yin consensus a matsayin zabanta. To an riga an nada kwamiti wanda yake za a same shi. Tuni dai magoya baya suka fara bayyana ra'ayinsu akan wannan al'amari. Sunana Abubakar Baban Fadila. A dalilin da ya sa muke nema da girma gwamnan jihar Niger da tsaya ta takarar sanata a zaɓe mai zuwa na 2023 shine akwai ayyuka na alkhairi da ya kawo muna a nan yankin mu na zonsi lokacin da yake akan gona kuma kasancewar shi mutum ne mai experience kuma babba ne a ƙasa a halin yanzu saboda akwai alfarma a cikin jam'iyya da gwamnati. na Abdulmumin Attari jam Wato ɗaya daga cikin dalilan da nake son shi distinguished senator Dr. Aliyu Sabi Abdullahi ya ƙara komawa karo na uku shine saboda kyakkyawan wakilci da yake mana a majalisa. Ba taɓa samun wakili da yake ya wakilce mu a naija ta Arewa ba irin distinguished senator Dr. Aliyu Sabi Abdullahi ba. A yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda za ta kaya a tsakanin waɗannan jigajigai na jam'iyyar APC mai rike da madafun iko a yanzu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.